This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Ƙungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin harin da aka kai wa ƙungiyar Shi'a a arewacin Najeriya wanda ya musabbin kashe mutane 22 salin da suke kan su daga Kano zuwa Zaria. Wannan lamarin dai ya faru ne a kusa da birnin Kano kwanaki biyu bayan wasu mata 'yan kunar bakin wake sun tada bom da ya tarwatse a cikin kasuwar sayar da wayar salula wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha hudu kana wasu sama da ɗari suka samu raunuka daban-daban. a cikin wata sanarwar da aka aike da shi ta hanyar sadarwa ta twitter ya bayyana cewa wannan matakin da aka ɗauka kan kungiyar ta shi'a aiki ne na shahada hawa kuma sanarwa ta ci gaba da cewa za a ci gaba da kai ire-iren waɗannan hare-haren har sai an kai ga cimma nasarar kafa daular islama a arewa maso gabashin najeriya hadi da ƙasashe makwabta da suka hada da arewacin kamaru chadi da niger cibiyar nazarin harkokin tattalin arzikin ƙasa da samar da zaman lafiya mai zaman kanta a rahotonta game da ayyukan ta'addanci ta bayyana boko haram a kungiyar da ta zarta duk wata kungiya ta'addanci a duniya tun daga shekarar 2014 a cikin rahoton cibiyar ta danganta adadin mutanen da kungiyar boko haram ta kashe da sama 6,600 sabanin adadin 317 a shekarar 2013 majalisar ɗinkin duniya ta suka da kakkausar lafazi ga waɗanda suka kai hari a wurin da ma'aikatan majalisar suke a kidal da ke ƙasar mali wanda ya yi dalilin mutuwar mutane biyu ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya masu aikin jin kai da wani ɗan kwangila kana da wasu mutane kusan su ashirin suka samu rauni iri daban-daban wannan ne yasa hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ƙasar mali da ta gaggauta gudanar da binciken waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin na jiya asabar da zumar hukunta su sai dai kamar yadda kamfanin dillancin labarai na faransa ya ruwaito ya ce wani ɗan ƙungiyar ansar din mai alaƙa da ƙungiyar alkaida ya bayyana cewa shi ne ke da alhakin kai wannan harin mai wannan ikirarin ya ce wannan harin tamkar ramuwar gayya ce ga makirsu sai dai wannan ikirarin bai da kwakwarin madafa ita ko a waje ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan harin ba zai rasa nasaba da ƙoƙarin kaiwa masu ƙoƙarin samar da zaman lafiya ba a ƙasar ta mali ta ci gaba da cewa ko dai menene aikin ta'addanci har kullum aikin ta'addanci ta'addanci ne ba wanda zai yarda da shi ko da ko wane ne ko da ko wanda dalili aka bayar ko kuma wani wuri ko kuma wane ne ya aikata shi wannan harin na jiya asabar dai ya biyo bayan wanda aka kai a cikin satin da ta gabata a wani hotel da ke babban birnin kasar na mali wanda ya halaka mutane ashirin a can kasar somaliya kuwa mutane akalla bakwai ne a kashe kana wasu talatin suka ji rauni a wani sabon faɗan da ya kaure a tsakiyar kasar faɗan wanda ake yin sa a galkayo da ke tsakiyar yankin Marduk ana yin sa ne tsakanin magoya bayan Puntland da masu goyon bayan Gulmuduk. Waɗanda aka yi abin a gaban idanunsu sun ce sassan biyu sun fara faɗa ne rigirgi tsakaninsu wanda kuma ya ɗauki awoyi suna yi kowane ɓangare ɗauke da manya-manyan bindigogi. Wakilin wannan gidan rediyon ya ce wannan faɗan ya tilasta wa da yawan farar hula gudu su bar gidajensu. ya ce wannan faɗan ya biyo bayan wanda aka yi ne a cikin satin da ta gabata wanda ya dalilin mutuwar mutane goma kana wasu ɗaruruwa suka rasa muhallinsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugabannin kasar turkiya sun yi alkawarin gudanar da binciken dalilin mutuwar lauyan nan kuma ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama tahir lc prime minister ahmed davutoglu ya ce abin da har yanzu ba a gane ba shine ko 'yan ta'adda ne so kashe lc ko kuma yaƙi ne tsakanin 'yan tawayen kurdawa da jami'an tsaro ya rutsa da shi wasu sun ce waɗanda suka kashe wannan ɗan talikin sun buɗe masa wuta ne shi da wasu masu kare haƙƙin bil'adama jim kaɗan bayan sun ba da wata sanarwa a wajen wani taro da yake na yankin kurdawa ne da ke gundumar da ya barki suka ce wannan harbin ya haifar da tarzoma tsakanin 'yan tawayen kurdawa da jami'an tsaro majiya daga asibitin da aka kai elsi ta tabbatar cewa ya mutu ne sakamakon harbin bindiga a kai ko baya ga shi elsin wasu 'yan sanda biyu su ma sun mutu sakamakon wannan faɗan kafin mutuwar na elsi dai shine shugaban kungiyar lauyoyin da ya barkin sai dai kwanakin baya gwamnatin kasar ta taɓa tsare shi kafin a sake shi domin ya ce jam'iyyar kurdish workers party wato pkk ba kungiyar 'yan ta'adda ba ne dubun dubatan jama'a ne suka yi wa fafaroma francis marhabin a jiya asabar a kasar uganda lokacin da ya addu'o'insa na farko a cikin ziyarar da yake yi a kasar an yi wannan gangamin addu'o'i ne a wani filin allah ta'ala da ke mungungu wanda nan ne filin da wani sarki a cikin shekarar 1800 ya kona wasu mayaka 45 domin sun ƙi su jingina addininsu fafaruma francis ya buƙaci 'yan ƙasar ta uganda da su gaba da zamowa masu kula da tijai matalauta da kuma waɗanda aka yi watsi da su shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da umarni a laƙawa ƙasar turkiya takunkumin tattalin arzikin wannan na zuwa ne kwanaki bayan da ƙasar ta turkiya ta kakkaɓo jirgin na rasha a kusa da bakin iyakar turkiya da siriya a jiya ne shugaba putin ya sanya hannu a wata dokar da ta yi hani da shigo da kayayyakin kasar cikin kasar rasha kana ya hana ƙara wa'adin 'yan ƙasar turkiya da ke aiki a cikin ƙasar ta rasha da duk wani abu da yake nasaba da ƙasar ta turkiya a ƙasar ta rasha Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai dubi yadda aka yi zaɓen jihar Kogi ne wanda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya bi diddiginsa tun daga farko har inda aka tsaya kuma na zanta da shi ne kamar haka. Mustapha akwai abin da kaga a hukumar zaɓe ta yi wanda ya sha bamban da zaɓukan da so gabata ko kuma zaɓukan da kai ka sa ido a kansu? eh abu biyu ne gaskiya zuwa na farko dai batun jami'an tsaron nan gaskiya an tanade su fiye da kima kamar dai ni dai ban taba gani ba sannan na biyu shine bayyana sakamakon wannan sakamakon tun daga rumfar zaɓe an riga ita hukumar zaɓe can hedikwata ta jiha ta riga ta san ƙuri'un da aka samu shi ya sama duk malamin zaben da aka tura karamar hukuma da ya kawo sakamako a nan hedikwata ta jiha ko da kwaya guda ne ya kuskure za ka ga an taga hannu su ainihin wato jami'an hukumar da ke kula da sashen bayanai da kuma na'urar abin ga sadarwa ta intanet da an da sun ga an samu kure na digo guda ko kuma an wani abu daban za ka ga sun taga hannu sun ce akwai gyara a nan to gaskiya ni wannan ne kawai na ga irin wannan bayani sannan kuma ita na'urar katiri da din ba kamar wancan zaɓe ah, na farko ba ah, da ka san da farkon wancan karo da aka yi babban zaɓe an yi ta samun matsaloli ga katiri da to wannan karon gaskiya ni ban ga wata matsala sosai da aka samu ba sai dai jefi jefi inda aka ce ma matsala katiri dan su ainihin masu zaɓe ne a wurin suka nuna cewa su ba su so a yi da katiri da sai dai su yi da hannu to shine saboda tsaro sai a su su yi din idan sun yi sai a ce daga baya sai shi malamin zaɓe na udun sai ya soke wannan rumfa cewa ba da ita ba tunda ba za su anshi zaɓe ba na na'urar ta da ba to wannan ne shi ne na gani karin farko a duk aikin zaɓe da nake yi to eh, ana cikin wannan zaɓen kwaron kuma sai gashi dan takarar jam'iyyar apc allah ta allah ta kasance kansu ya yanayin mutane da lamarin zaɓen gaba ɗaya ka kalle shi eh, mu kanmu da ke ofishin hukumar zaɓe muna jiran a tantance ko kuma bayyana sakamakon zaben duk daga farko mun ɗauka kamar dai kawai jita-jita ne irin ta siyasa. To amma daga baya da abin ya fara yawon eh, bayanin bayyana cewa shi ɗan takarar wato Yarima Abubakar Audu eh, ya rasu to gaskiya hankali ya tashi. Musamman mu manema labarai daga nan hukumar zaben muka garzaya muka tafi can ainihin gidan shi da ke nan cikin garin Abuja to zuwa mu wurin nan shine muka ga alama lalle wannan labari yana da alamar gaskiya gaskiya kafin ka ce kwabo garin duk ya canza duk wani yanayi da kasan dai ruwan ya bugi kaji haka jikin mutane ya sanyi duk kusan inda ka je magana kenan al'amarin da ya kada hankalin mutane da dama har wa yau akan wannan batu na zaben jihar kogi wanda ya zo da sarkakiya ganin cewa ana cikin wannan zaɓe ne ba a kammala shi ba da Allah ta kasance kan ɗaya ɗan takaran abin da ya haifar da musayan ra'ayi game da yadda za a shawo kan wannan matsalar domin ko haka ba taɓa faruwa ba to ana cikin wannan batu ne sai hukumar zaɓe ta fidda matsaya cewa jami'ar apc ce kawai za ta sauya ɗan takaranta wannan ya haifar da gutsurtsoma nan da can akan haka ne wakilin sashen hausa Nasir Adamu El Hikaya ya yi hira da babban jami'in yaɗa labarai na hukumar zaɓe wato Nick Dazan a kan ko menene hujjan hukumar na ɗaukar wannan mataki ya ɗauka ga dai yadda hirar tasu ta kasance. Ta hukumar zaɓe ta yi nazari a kan wannan kuma nazarin ya biyo wato bincika kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya da kuma dokokin zaɓe da kundin ma ita wato na jam'iyyar APC. to daga nan sai ta ɗauki matakai guda uku na ɗaya shine a je a gama wannan zaɓe da aka fara na biyu a bama ita wato jam'iyyar apc zarafi ta fidda ɗan takara a madadin shi wanda ya riga mu gidan gaskiya na uku kuma an sa wannan zaɓe a cibiyoyi 91 a faɗin ƙananan hukumomi guda goma sha tara a jihar kogi ranar asabar biyar ga watan disamba nike abin da za a tambaya shin apc kun ba ta umarni ta sake yin sabon zaben fidda gwani ne ta fidda dan takara ko kuma shi mataimakin dan takara wato falake shi ne zai zama dan takarar eto eh wato wannan dai ya danganta ga su abin da suke so su yi amma mun ba su dai a dunkule a kan su fidda mana da dan takara kuma a tabbatar da an da shi cikin lokaci yadda za a yi takarar za a yi zaben nan da shi a ranar biyar ga watan gobe wato ma'ana dole sai an yi zaben fidda gwani ne ko kawai apc za ta iya duba wanda ta ga dace kawai ta kawo muku sunansa ku karba eto eh ya danganta saboda abin da za ka yi la'akari da shi shine za ka duba jidawalin da muka fidda shi wannan jidawali zai ba da izini har a yi wa'in nan mun ba su a dunkule. In za a fahimci wannan maganar zaben wato ma'ana za a karisa zaben ne za a yi amfani da ƙuri'un da aka yi aka samu da sai a karisa inda aka ce ba a kammala ba. E, ai dama kuri'un nan bisa ga wato dokokinmu na zaɓe sashi 44 za a adana su sa'an nan in aka zo aka yi na wa'annan cibiyoyi 91 nan sa'an nan za a haɗa adadin abin da aka samu a yi jimila sai a ga wane ne ya zama zakara sai a sanar ma'ana dai ni wannan abun bai taɓa faruwa ba tarihin zaɓe ina jin tun 1999 zuwa yanzu shin da wannan abun ya faru ku kanku kun yi zama ne da lauyoyinku da sauran masana kuka yanke wannan hukunci eh sai da muka gaici wato lauyoyinmu fitattu domin akwai waɗanda muka aje a kasa in abu ya faru haka mukan gaice su su zo su ba mu shawara sa'annan mu ma kanmu a bangaren mu na kuma zaɓe muna da kwararrun loyi wanda suka shahara kuma idan haka ya faru mukan gaice su su ba mu shawara su tanadi sa'annan bisa ga tanadin nan ita kuma kumar zaɓe sai ta yi nazari ta ɗauki mataki. To da yake wannan batu na dokar ƙasa ce da kuma dokar zaɓe Hassan Maina Kaina ya zanta mana da wasu lauyoyi kan wannan batu da farko ga barista mai nasara Ibrahim da abin da yake cewa. tsara mulki gaba ɗaya da kuma duk dokoki da suke akwai a na hukumar zaɓe a takaice sun yi magana akan abubuwa guda biyu ne. Eh, na ɗaya akwai sashi na tsarin mulki jeriya sashi na ɗari da tamanin ɗaya ɗaya a cikin baka wanda ya yi magana cewa idan har bayan jam'iyya ta fi da ɗan takara kuma ɗan takarar nan an zaɓe shi an tabbatar da an zaɓe shi amma sai ya mutu kamin a rantsar da shi ya shiga ofis. to a wannan lokaci aka ce mataimakin shi shine wanda zai hawo halifa wanda zai hawo wannan kujera bangare na ɗaya kenan to sai kuma sashi na biyu shine wato sashi na ɗari da saba'in da takwas sakin sashi na uku na tsarin mulki shi kuma wanda ya bayanin cewa idan ɗan takara an tsaye da ɗan takara amma sai ya mutu kafin a yi zaɓe kaga wancan na farko yana magana bayan ya ci zaɓe amma kamin a rantsar da shi to wannan na biyu sai ya ce sai ya mutu kamin a yi zaɓe a wannan lokacin shi kuma sai ya magana cewa hukumar zaɓe za ta ɗaga zaɓe lokacin nan na sati biyu a cikin sati biyu nan idan ta ɗaga to sai ta nemi eh, eh, eh, wato canji sai a nemi canjin wannan ɗan takara da aka tsaida sannan a yi zaɓe ɗin nashi to wannan shine bayanin da ke akwai to duka babu wani bayani wanda ya yi bayanin cewa idan an samu mutuwa bayan ana kirga ƙuri'u kamin a tabbatar da cewa ga wanda ya ci zaɓe kamar wanda muke da shi yanzu na jihar kogi to sashi da kuma yake da wani bayani nan shine sashi na talatin da shida sakin sashi na ɗaya na dokokin zaɓe na najeriya na dubu biyu da goma wannan kuma shine yake idan bayan an riga an kawo takardun naɗa ɗan takara jam'iyyun sun riga sun yi wannan har an fara yin zaɓe ana yin zaɓen nan kuma sai eh, wanda aka tsaida takara na ɗaya daga cikin jam'iyyun ya mutu shine aka ce hukumar zaɓe ita kuma ta dakatar da ci gaba da wannan zaɓe ɗin ta ba da kwana sha hudu wanda a lokacin nan ita waccan jam'iyya wadda ɗan takarar ta ya rasu a ba su dama su cike gurbin shi da wani ɗan takara daga nan a ci gaba da zaɓe. To duka idan ka lura da waɗannan abubuwa ne wanda suke ba su yi bayani akan cewa in an fito da sakamako kamin a gama faɗin sakamako ba domin a shari'ance abubakar audu ba shi ya ci zaɓe ba kuma a yi bayanin kuma wanda ya ci zaɓe ba iyaka ana cikin bayyana da sakamako ne an kusa gamawa wannan abu shi ma barista Aliyu Abdullahi ga abin da ya shaidawa wa Hassan Maina Kaina din da farko dai ta nemi shawarar wato attorney general na federation abubakar uh, malami san dan ya ba ta shawarar wani direction za ta ɗauka saboda akwai hanyoyi kamar biyu da ya kamata ta ɗauka na ɗaya dai akwai dokoki na na kanta akwai sashi na talatin da uku da sashi na talatin da shida wanda ina tunanin a gani na ne ta dogara a kai ta kawo wannan sashi na talatin da uku da yana cewa babu jam'iyyar da za ta sake ɗan takara musanya ɗan takara sai dai face idan ɗan takarar nan ya mutu wato kwamishina na hukumar zaɓe da ke wannan jihar ya sanar da hukumar zaɓe cewa ɗan takarar ya mutu. To a nan sashi na talatin da uku ya tsaya bai ƙara cewa a yaushe ba za a iya wannan musanyar ɗan takara. An ka matsa zuwa sashi na talatin da shida shi kuma ya ce musayar nan zai iya faruwa bayan ko da gab da zaɓe ne amma kafin a fara zaɓe to a kaga wannan kuma za mu iya cewa an riga an fara zaɓen zaɓen ne dai ba a gama ba bai kammalu ba saboda haka wasu za su iya adawa da wannan position ɗin da ita hukumar zaɓe na Najeriya ta ta isar to in kuma za kuma a kundin tsarin mulkin ƙasar nan wato shi constitution na Najeriya a sashi na ɗari da tamanin da ɗaya akwai inda shi kuma yake idan har ɗan takara ya mutu in an gama zaɓe to mataimakin shi zai iya wucewa kai tsaye a rantsar da shi to nan shi kuma za ka ga ai ba a gama zaɓen ba saboda haka sashi na ɗari da tamanin da ɗaya na kundin tsarin mulki kasar nan ba zai aiki a nan ba to akwai zai karɓu wannan decision da ita hukumar ita yanki zai iya karɓuwa a wasu sashi wasu kuma za su iya ganin cewa haka ɗin bai yi saboda wa duk ɗan takarar da yanzu jam'iyyar APC za ta fitar. Shin yaya za a yi da ƙuri'un da marigayi Prince Abubakar Audu ya tara wannan ƙuri'u dubu ɗari biyu da arba'in ɗin nan. Wataƙila jam'iyya sauran jam'iyyu da suke wato suke takara da jam'iyyar APC za su iya cewa ai wannan ƙuri'u ɗin ba wai jam'iyya aka bawa ba ɗan takarar ne wanda ya rasu aka bawa kuma wannan da ya zo yanzu da ra'ayin da damar da aka ba wa jam'iyyar APC ta mutaya dan wani dan takara da shi za su iya kai shi kotu su ce ila waɗannan ƙuri'u na dubu ɗari biyu da arba'in nan ba na shi ne. To da wannan fashin bakin masana harkokin dokar ƙasa muka kawo ƙarshen shirin a madadin wakilan namu da suka haɗa da Mustapha Nasir Batsari, Nasir Adamu Hilkaya da Hassan Maina Kaina. Sai Cuba Hiro Diodo ne wanda ya bada umarni ta da daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Yanzu kuma ga rahoton na musamman a wannan makon. Binciken masana ya tabbatar da cewa matsalar ɗumamar yanayi sai ƙaruwa take yi inda kuma take ƙara haifar da barazana ga rayukan jama'a a duk faɗin duniya. Ƙididdiga ta nuna cewa tun daga shekara ta 2013 ne yanayi a doron kasa ya dumama fiye da mizani ya zuwa digo 37 a ma'aunin digiri celsius abinda ya haifar da canjin yanayi daban-daban tare kuma da aukuwar bala'o'i a wasu sassan duniya duk da yake an fi allaka musabbabin dumamar yanayi da kasashen da suka ci gaba ta bangaren masana'antu masana na ganin matsalar ta canjin yanayi ta game duniya baki daya dr ismail alfa adamu shine shugaban sashen nazarin kimiyyar ƙasa da yanayi na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto lallai wato akwai matsalar canjin yanayi wanda an lura ya ta'azzara tun daga 1960 amma zuwa farkon 1970 ne aka samu kamfan ruwa wato fari kenan wannan al'amari bai tsaya ba sai kusan ƙarshen 1990 sannan ne aka rika samun ruwa haka da ɗan yawa to abu na biyu kuma wanda ya shafi canjin yanayi shine dumama dumama shi wanda ke shi wannan a yanzu haka akwai shi sannan akan samu canjin zowar bazara da sauransu da iska ta buji dinnan wanda yake gada ba haka ba bane da sai lokacin sanyi ake samun wannan iska ta buji sannan kamar mu nan arewa maso yammacin Najeriya akwai wuraren da ake samun tahowar irin wannan buji da ƙura wanda har akan samu yashi ya taru. Shin menene yake kawo waɗannan canje-canjen yanayi kamar yadda kai bayani? To masana sun kasa abubuwan da ke kawo wannan canjin yanayi kashi biyu. Akwai al'amarin da ya shafi na ɗabi'a wanda Allah ke kawowa. duniya takan sanyaya ta dumama ko ta kasance tsaka-tsaki wajen yanayinta to amma abin da ke faruwa a wannan zamanin namu an ce tasirin ayyuka na ɗan adam ne tasirin ainihin ayyukan masana'antu masana'antu saboda ana aika ainihin hayaki mai guba wannan ainihin hayaki mai guba wanda ake kira greenhouse gases akwai sinadarai irin na gubar carbon dioxide misali simisen methane oxide da dai irinsu irinsu wanda in suka tai sama sukan kawo wani yanayi na ainihin bata wata rumfa da muke da ita da ake kira ozone wanda ita ke kare mu daga wata iska wani haske na rana wanda ba mu bukatar shi. Yanke arewa maso yammacin Najeriya musamman jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da Katsina na daga cikin yankunan da wannan matsalar ta canjin yanayi ke fuskanta ko baya ga iyaka da suka yi da Sahara. To ko yaya jama'ar yankin suke ganin alamun na gurbatar yanayi? na Usman Muhammad Benji. To idan ka duba na yanki na Sokoto inda nake wannan canjin yanayi din in ka lura duk shekara sai an samu ambaliya. in ka lura da irin ambaliyar da aka samu a shekara ta da goma in ka dubi yanayin zafin rana mu eh, tun akwai yanayin zafin rana dole wasu shuke-shuke da sauransu dole su mutu su kaga abin yana eh, zamowa kamar yana tasiri ga rayuwar da mutane a nan da kuma eh, yanayin shi kan shi abubakar barkeji lalle akwai canjin yanayi kuma iri-iri yanzu ina takaita maka ina misali yanzu kamar wuraren da aka noma inda kaka noma da zane ashirin ga nomanka yanzu akallan ka ga cikin ka bauta ka bauta ka sami kila sha biyar saboda ya albarka abubuwan an ɗauke shi albarka ƙasa abubuwan sun rage don yanzu mahiwa da ruwa kana ganin da mana ta shi da wuya ƙauyen da ruwa ba su kada ginoni saboda yawan ruwa ko yoshi ana yin ruwa amma yanzu mahiya kowane da ruwa har ma ruwan shikka yanzu mahiya wani lokaci san an yi roƙonsa ko kuma a kama tsakan malka ne lokacin malka ta kama ana dibin ruwa yanzu yanzu suna sauka sai abin tsaya. su kansu hukumomi sun tabbatar da wanzuwar tasirin canjin yanayi a yankin inda suka ce suna fitowa da shirarwa da dama domin tunkarar kalubalen ibrahim umar shine daraktan sashen canjin yanayi ambaliyar ruwa da zaizayar kasa a ma'aikatar muhalli ta jihar sokoto ba muna da kariya ga wannan abu ba tunda mutane ne mu muna zaune bisa doron kasa muna da namu rawa da muka yi takawa kuma ma wanga abun yana shafo mu ko ba komai mun lura kamar nan Sokoto state da kewaye muna samun ruwa da bai da yawa shekarun baya muna samun ruwan sama masu yawa yanzu ruwan sama ya karanta wanga yanki namu to wanga shi a direct result abu wanda na ɗaya mutum ka iya kawo ya gane cewa yanayi na duniya yana canzawa shin me gwamnati ko kuma hukumomi suke yi domin ganin sun tunkari wannan kalubale na canjin yanayi da ke addabar rayuwar jama'a to a nan jihar sokoto akwai al'amura da dama da matakai da dama da gwamnatin jihar ta ɗauka na farko dai gada babu ma'aikata wadda ka kula da muhalli gwamnati da ta ga tana son ta ba al'amuran kare muhalli attention sai aka kafa ministry of environment An dade ana gudanar da taruka a matakin ƙasa da ƙasa domin samo maslaha ga matsalolin dumamar yanayi. to amma har kawo yanzu ba abin da ya ragu a matsalar dalili kenan na shirya babban taron ƙasa da ƙasa na musamman a birnin paris domin tabbatar da cimma wata manufa ta bai ɗaya a yaƙi da matsalar ta gurɓatar yanayi to sai dai dr alfa na ganin da akwai abin lura domin kaucewa maimaita yar gidan jiya wannan taruka da ake na duniya babban wanda ya fi tasiri shine wanda aka a kyoto a japan 1997 kafin shi an yi tarurruka daban-daban to na dai kyoto shi ya ɗauki matakai a gaskiya cewa ƙasashe wanda suka ci gaba su aka ɗora ma ainihin wannan nauyi da su suka fi fidda wannan guba wadda ke canza yanayi dinnan to kaga ko kasashen nan suna da yawa ga japan ga america ga rasha ga uh, china kanta duk da yake ana cewa china wai cikin kasashe masu tasowa suke to dole sai an ɗauki matakai na ainihin kawo technology wadda take ba ta da wannan illa na fidda ainihin guba na san suna daukan matakai to amma suna gudun kar su ɗauki babban matakin da zai kawo masu cikas a tattalin arzikin su shi yasa abin da suke bai da yawa bai kai yanda ya kamata ba to amma kamar yadda masana ke cewa matakan da ake ɗauka sun yi kaɗan sannan dole a kawo wasu ƙasashe da ake ganin ba su cikin ƙasashe wanda suka ci gaba irin china irin su india misali irin su brazil manya-manyan ƙasashen nan da ake cewa su ba su cikin ƙasashe masu masana'antu kwarai to sai fa an kawo su ciki domin gaskiya a yanzu baka cewa wannan ƙasashe wai ba sa cikin ƙasashen da ke lalata yanayi suna ciki gaskiya mu kuma na afirka da talauci mai yawa musamman kudancin sahara da arewacin kalahari to sai an ba da taimako kwarai sai kuma an gyara shugabanci. Taron na fari dai shine irin irinsa na farko a cikin shekaru ashirin zai kuma sami wakilcin dukkan kasashen duniya daga ranar talatin ga watan Nuwamba zuwa sha ɗaya ga Disamba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin harin da aka kai wa 'yan ƙungiyar Shi'a a arewacin Najeriya wanda ya musabbin kashe mutane 22 sa'ilin nan suna kan hanyarsu daga Kano zuwa Zaria. Wannan lamari dai ya faru ne a kusa da birnin Kano kwanaki biyu bayan wasu 'yan kunar bakin wake. Mata sun tada bom da ya tarwatse a cikin kasuwar sayar da wayan salula wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha hudu. Kano sama ɗari suka samu raunuka iri daban-daban. majalisar ɗinkin duniya ta yi suka da kakkausar lafazi ga waɗanda suka kai hari a wurin da ma'aikatan majalisar suke a kidal da ke ƙasar mali wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu ma'aikatan na majalisar ɗinkin duniya da wani ɗan kwangila kana da wasu mutane kusan su ashirin suka samu rauni iri daban-daban wannan ya sa hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ƙasar mali ta gaggauta gudanar da binciken waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. a can somalia ko akalla mutane bakwai ne a kashe wasu talatin suka ji rauni a wani sabon faɗin da ya kauri a tsakiyar ƙasar da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.